zaben kananan hukumomin ya fuskanci matsalar rashin ganin kayan aiki a tashoshin zaben wanda ya janyo korafi daga jam'iyyar adawa ta apc na zagaya wasu tashoshin zaben a cikin garin gombe ga abin da baturen zaɓe da kuma wakilan jam'iyyun siyasa na apc da na pdp ke shaida mini sunana musa muhammad wannan mazaɓa ta buhari estate an gudanar da zaɓe kamar yadda ya kamata masu botin daga jam'iyyu daban-daban kowa ya zo ya kada ƙuri'a peacefully babu wani tashin hankali kowa ya zaɓi ra'ayinsa ya zaɓi abin da yake so amma an fi kira na da saddaunan matasan GRA kai kana wakiltan ina wakiltan jam'iyyar AP to ya ka ci a dangane da ga da ake gudanar da zaben eh gaskiya zaɓe ya yi kyau saboda manya da yawa sun zo sun ce zaɓen Buhari estate ya yi kyau kuma mu mun duba mun ga ba hamayya an yi zaɓe a buhari estate ta yi kyau sunana yakubu zakari kai menene ni ejen ne na jam'iyyar pdp a wacce mazaɓa kenan a mazaɓan buhari estate to ya za ka ci a dangane da yadda ka ga zaɓen eh alhamdulillah an gudanar da lafiya wa wani tashi ana ma kan yi ba tashi ba kowa yana zuwa yana zaɓen wanda ya dace ya zaɓa mutane sun fito daidai gwargwado iyayen da ya kamata sun yi participating sosai wurin kokarin su ga sun kada kuri'a sun zaɓi dan takarar da suke so Haila yau na ziyarci tashar dan takarar shugaban karamar hukumar Gombe a karkashin jam'iyyar APC Malam Abdulkadir Bello ga abin da ya shaida mini dangane da zaben. Kadir Muhammad Bello dan takarar shugaban karamar hukuma na jam'iyyar APC na Gombe. Kashi nan mun zo mun gan ku jingun jungun ya zaben yake gudana. Eh, gaskiya kamar yadda kake ganin jama'a carko-carko ni ina gama ba bukatan in ce ko an yi ko ba a yi ba ana iya tambayan jama'a wanda suke gurin jama'a an yi zaɓe a rumfan nan rumfan saje bingel da an yi zaɓe an zo an tantance ku saboda haka wannan saida ne na jama'a na al'umma to sai dai duk kokarin da na yi domin jin ta bakin hukumar zaben jihar gombe ya ci tura sai dai an shaida mini cewa sun je ƙauyuka ne domin tantance yadda zaɓuɓɓukan ke gudana abdulwahab muhammad muda amurka daga gombe a najeriya